بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi sharax li sadri wayasir li amri waxlil cuqdata min lisaani tafkahu qawli lakin wa assalaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu mana gode ma allah mai kowa mai komai da ya nuna mana yau litinin goma cicip ga watan muharram a wannan shekara da 1433 daidai kuma da biyar ga watan goma sha biyu shekara ta 2011 miladiyya za mu ci gaba a wannan karatu mai albarka na umdatul ahkam a inda muke cikin kitabun nikah muka shigo kitabun talaq a yau a kitabun talaq kuma za mu tashi babul idda babin da zai yi magana akan abin da ya shafi idda idan aka ce idda daga adad ne shine adadi da aka lissafa idan aka adadi da aka lissafa ma mace za ta zauna a kansu ko dai bayan rasuwar mai gidanta ko kuma bayan rabuwar su da mai gidanta ta hanyar saki ko rabuwa ta hanyar rasuwa hadisai da malam ya kawo a nan sun yi magana ne akan abin da ya shafi takaba ma'ana rasuwa idda bayan rasuwa adadin kwanakin da mace za ta zauna bayan mai gidanta ya rasu kuma kun wannan ya kawo su ne bayan kitabu talak bayan saki shi kitabu talak ya zo ne bayan kitabun nika dan kenan sai da an kula aure ake ake warware shi sai an yi saki ake idda a lokacin da mutum ya saki matar shi ku lura da jumla da ne amfani da ita lafazin saki ko dai ya zama ya sadu da ita ko ya zama bai sadu da ita ba waje na nauke na na ɗaya wajihi na biyu ko ya zamana wannan matar tana al'ada ko ya zamana ba ta al'ada nawa kenan biyu kun ga kowane wajihi ɗaya da muka ambata yana da rasa guda nawa guda biyu in ka haɗa su hudu kenan idan mutum ya saki matashi shi kafin ya tare da ita to babu idda da za ta yi ubangiji allah maɗaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an hunna famala kuma alaina min iddatin ta'taddunaha duk mutumin da ya saki matar shi kafin ya tare da ita sawa'un budurwa ce ko bazawara ce tana al'ada ko ba ta al'ada in dai ya sake ta kafin ya tare da ita to babu wata idda da za ta yi ku lura in ya sake ta ba in ya rasu ba tunda yanzu na lissafin mana ne akan abin da ya shafi saki ba rasuwa ba amma idan ya sadu da ita to ko dai ya zamana a lokacin da ya sake ta tana da juna biyu ko ba ta da juna biyu ma'ana ko tana da ciki ko ko ba ta da ciki idan tana da ciki to iddatta shine ta haifa abin da zai ke cikinta wa ulatul ahmali na an ana hamlahun duk mace mai ciki da mutum ya sake ta to iddatta shine ta haifa ɗan da ke cikinta ko ɓari ta yi ya tabbatar da cewar bayani ya tabbata cewar dan ya zo kaza ya zo kaza ya zo kaza abin da ke cikin ta ya bace shikenan mun fahimci wannan kenan in mutum ya saki matar shi ya fita waje sai ya shigo gida yana shigo gida sai ya samu ta haihu shikenan ta kammala idda mun fahimci wannan idan mutum ya saki matar shi sai ya ce ta tafi gidansu ko ita ta kwashi kayan da ta tafi gidansu kasan kowanne ya saba ma Allah Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna su kuma wala yakhrujuna kada ku fitar da su kada su fita ya tura a je gidan a je a yi biko ko ya bi sawo yana zuwa ya samu ta haihu shikenan ta kammala idda Allahumma in saki ɗaya ne sai dai ta dawo da sabon saki kenan zai buga fasta ta fitowa takara karo na gaba in saki ɗaya ne ko saki biyu ne yana damar ya fito takara an goya kai saki uku ne damar ba a wannan magana waje yana kenan na biyu shi ne ya sake ta ya zama na tana da juna biyu ko ya sake ta a lokacin da bai sayar da ita ba kwata-kwata tun bayan ɗaura aure biyu kenan na uku ko ya saki matar shi a lokacin da ya sake ta ba ta cikin mata masu al'ada kwata-kwata saboda me saboda shekarunta ba su kai ba shi yasa ba ta al'ada ko saboda shekarunta sun wuce kun gane wannan da kyau kenan ba ta al'ada to matan da ba ta al'ada aka sake ta za ta lissafa watanni uku ne cir na zaman idda kun gane wannan da kyau ko ubangiji alama da sarki yana cewa a cikin suratul talak abin nan eh wallahi ya hiduna min nisa'i min nisa'ikum in irtabtum ta iddatuhunna salafatu ashhur wallahi lam hidu matan da ba su al'ada saboda karancin shekaru ko saboda shekarun su yayi yawa ba su al'ada to iddar da za su yi za su yi wata uku ne cicif tana kammala kirgar wata uku ta kammala iddata nau kenan uku sai na hudu matar da aka sake ta a lokacin da aka sake ta tana cikin mata masu idda masu al'ada ba wai a daidai lokacin tana al'ada ba a daidai lokacin tana al'ada ne sakin bai yi ba ma'ana sakin haramun ne amma za a tabbatar da shi mun yi wannan darasin a baya to amma tana yin al'ada watakila ko watan da ya wuce ma ta yi ko wannan watan da aka sake ta ta yi to ita za ta lissafa tsarki uku ne wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru' za ta kirga tsarki uku ne in ta samu tsarki uku ta kammala idda nau kenan hudu wa zai maimaita musu ko dai ya zama na ba a taba saduwa da ita ba lokacin da mijin ya sake ta bai sayar da ita ba wannan ba za ta yi idda ba a take a lokacin wani ya same ta wani ya abin nan sai ya daura auren ɗaya kenan na biyu ko ya zama na a lokacin da aka sake ta tana da juna biyu iddata shine ta haifa wannan juna biyun ko da ko a satin da ya sake ta satin da ya ta samu juna biyu kaga yanzu tana neman idda wajen wata tara kenan da wani abu bi kenan na uku ko ya zama na lokacin da ya sake ta ba ta al'ada saboda karancin shekaru ko shekaru sun yi yawa wannan za ta yi idda wata uku za ta kirga ko ya zama na lokacin da aka sake ta tana cikin mata masu al'ada ba wai a daidai lokacin tana al'ada ba wannan za ta kirga watanni uku kenan to waɗannan waje shi ne kaɗan ko kuma mafi yawan wajehin da mace za ta kasance a lokacin da mai gidanta ya sake ta to kuma kowanne mun ji bayanin abin da ya shafi iddata amma idan rasuwa ce mijinta ya rasu to ɗayan hali biyu ne kawai kun ganin sake ɗayan halaye nawa hudu muka ambata to amma idan miji rasuwa ya yi to zai rasu ya ban mata shi ne a ɗayan halaye guda biyu ko dai tana da ciki juna biyu kenan ko ba ta da juna biyu halas amma batun ya sadu da ita bai shigo ba batun tana al'ada bai shigo ba batun ba ta al'ada bai shigo ba a lokacin da mutum ya saki ya rasu matar shi tana da juna biyu to iddata shine ta haifa wannan ɗan kenan idan ya rasu kuna jina idan ya rasu a asibiti kafin a ɗauko shi a kawo gida a kawo shi gida a mai wanka sai matar ta haihu shikenan ta kammala idda eh ko da yake ba a kare shi ba kawai abin da za mu tabbatar da zamana ta haihu ne bayan rasuwar shi ba kafin rasuwar shi ba misali ya rasu karfe bakwai da rabi na safi karfe takwas daidai sai ta haihu su na ta kammala idda an ta samu mai aure karfe sha biyu rana ba shi kenan ba eh mun gane wannan almuhim da in mace ta rasu in mutum ya rasu ya bar mai ɗakin shi tana da juna biyu to iddata shine ta haihu kenan idan a ranar da ya rasu ne a ranar ta samu juna biyu kuma fa kunga yanzu ta kabata yana hasashen wata tara na ma yi ai ba idda ba iddarsa take ba iddata take yi muna nan zuwa kawai wannan magana kuna jina? na biyu ko ya zama na ya rasu ya bar mai ɗaki shi ba ta da ciki a lokacin da mutum ya rasu ya bar mai ɗakin shi ba ta da ciki ba ta da juna biyu shi ne wata hudu da kwana goma misali idan yau ya rasu goma ga watan muharram na shekara 1133 ko goma ga watan safar eh daya goma ga watan rabi awwal biyu goma ga watan rabi sani uku goma ga watan jumadal ula hudu sai ta kara kwana goma no kenan ashirin mana ashirin ga jumadal ula ta kammala ta kabata ku lura ana lissafawa ne da watannin musulunci ba da watannin boko ba kada ta lissafa yau biyar ga watan disamba ba da sai ake lissafi ba ana lissafi ne da watannin musulunci yas'alunaka anal ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj an za ta lissafa boko watan boko ya ta lissafa dan karta manta da yaushe take karban albashi kawai dan da shi ake biyan ta albashi wannan ba ya nuna da shi za ta yi ibada ba ba ya kuma da shi za ta harkokinta na ibada ba watanni da aka sanya na ibada su ne alhajju ashhurun ma'alumat watanni da suka fara daga muharram safar rabi awwal rabi sani jimada ula jimada saniya rajab sha'aban ramadan shawwal zulqa'ada zulhijja su ne watanni guda goma sha biyu da ake abin nan ake lissafi da su a nan idan mutum ya rasu bai sadu da matar shi ba ta kaba ta hau kan matar don yanzu rasuwa i ba mutuwa ba saki i ba aya cewa ta yi wallazi na yi tawafona duk waɗanda suke rasuwa daga cikinku wa ya zaro na azwajan su mutu su bar matayensu ya tarabbasu na bi anfusina arba'ata ashhurun wa ashara su matan za su yi sauraro na zaman idda wata hudu da kwana goma a lokacin da ya rasu mata shi ce kuma mata shi bace Allah ce yace wa na azwajan to rashin fahimtar wannan bambancin na saki da ta kaba yasa ake cakuda al'amura sai ga mata kuma galibi mata zaka suna ta jagoranta al'amarin ai to ba a tare ba shi shikenan sai ga an ce ba ta kaba ba za ta takaba ba alhalin ba za ta idda ba ne in shi ya saki in saki ne ya raba auren amma yanzu mutuwa ce ta raba auren an ji an ɗauro aure ana tafiya ri angwaye ana ta tafiya kawai sai mota ta latsa angwa ta kaba ta ga amarya gado mana sosai ya ce wai za ta gado za ta gado mana ba mutunta ne ya rasu ba in an tashi lissafa matayen shi za a lissafa ta mana ai mata shi ce wadda runa azuwajen ya rasu yaban mata shi mun gano wannan da kyau saboda haka sai mu bambance idan saki ne miji ya saki mata shi kafin su tare nan babu idda tunda shi ya salwantar da al'amarinsa shi ya saki nashi amma idan rasuwa ya yi kafin su tare ta kaba tana kanta wata hudu da kwana goma kuma za ta ci gado kuma ta cinye sadakinta me ya rage eh ta cinye sadakinta me kulura waye ya rasu mijinta ya rasu inda shi ya sake ta shine tana da sadaki wa idza talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah amma yanzu fa mijinta ne ya rasu watakila an auren yana amerika yana ingila yana ina yana ina wata biyu wata uku bai dawo ba sai a wata na hudu ya dawo yana dawa jirgin hatsari suka hatsari a sama ko a ƙasa duk waɗannan abubuwa almuhim da ba su sadu ba saboda haka za ta idda za ta ci gado ta kuma ci sadakinta dole ne mu bambanci tsakanin rabuwa ta ɓangaren mutuwa da rabuwa ta ɓangaren shika idan shika ya yi idan saki ya yi to yanzu ta ci rabin sadaki yanzu ba za ta idda ba tunda bai tare da ita ba to amma idan rasuwa ya yi da san shi ya rasu da san ta ya rasu to amma idan saki ya yi fa da san shi ya yi za ga akwai bambance-bambance yana da kyau mu bambance waɗannan al'amura ɗin don gudanar da al'amura su zama yadda suke a shari'a kafin mu shiga akwai mai tambaya ɗaya ko biyu wa alaikun salamu wa e yake cewa to bayanin da aka yi na alkalai in sun raba aure a kotu a ce ta je ta yi ta yi wata uku ka gane ko bai bigad nazar cewar tana al'ada ko ba ta ko ba ta al'ada in ku lura mun ce wacce ba ta al'ada ita ce za ta yi zaman kwanaki na wata uku amma wacce take al'ada za ta yi zaman tsarki uku tsarki uku kuwa zai iya kasancewa a cikin kwana hamsin wata uku zai iya kasancewa cikin kwana saba'in kaga wata biyu da ɗoriya kenan ba lalle ne tsarki uku ya kasance cikin cikakkun watanni uku ba ina ba ta mun gano wannan da kyau abin da ke faruwa shine in ka lura galibin mata a duk wata suke al'ada al'itibar bil ghalib ɗaya kenan kuma kada a ce ta je ta tsarki uku tunda rabuwar kotu ne ta je ta yi bulumbita ta ce ai ta gama tsarkinta ai kwana arba'in ta yi tsarki uku ka lura da kyau ko shi yasa tunda alƙalai ne su ce ta je ta wata uku a wata uku nan ne da izinin Allah ta'ala ta kammala al'adarta to amma irin matan da suke yin al'ada a wata uku so daya ko a shekara so daya waɗannan kaɗan ne jiddan a kowace take a shekara so daya take kaga yanzu idda ta mijinta ya sake ta za ta yi shekara uku ne eh a kotu ai ba boye boye ai a kotu ai ba boye boye ai za su ce to ala gaba ta malam ni a shekara su ɗaya nake al'ada saboda me dole ne ta yi bayani saboda al'amura kamar haka abu na farko tana da damar ta yi shuru amma ita ta san sai bayan shekara uku za ta kammala al'ada kun gano wannan kaga ta yi shuru kenan to amma kuma bayan wata shida sai ciki ya bayyana fa kun shiru na wanda ya sake ta ne idan ya ce bai yadda ba fa to amma idan ta yi bayani tun a kotu ce ala gaba ta malam a shekara ne nake al'ada sau daya to shi yasa hanyoyin da zai bi kuma ya tabbatar da wannan magana da ta yi tun da ba majalisi ne na fatawa ba majalisi ne ne yake hukunci shi yasa hanyoyin da zai bi ya tabbatar da wannan in ya tabbatar da wannan to haka zai bata zai yanke hukuncin za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza ta yadda ko da ciki ya bayyana to dama sani anan take bata gama idda ba ka gane wannan da ke ko to wannan zai zama mana shimfiɗa akan darasin da za mu shiga yanzu na takaba hadisan da malam ya kawo a wannan babul idda gaba ɗaya hadisan takaba ne in an ce takaba shine zaman iddar da mace take bayan mai gidanta ya rasu ba bayan mai gidanta ya sake ta ba bahaushe baya kiran mace da take iddar saki da sunan takaba wance tana takaba in gaji ya ce wance tana takaba to wance tana zaman idda bayan rasuwar mai gidanta wannan ya sa muka yi gajeruwar shimfiɗa akan abin da ya shafi saki in iri kaza ne in a hali kaza ne akwai idda in a hali kaza ne ba idda in a hali kaza ne akwai idda tsarki uku in a hali kaza ne akwai idda kwanaki kwanaki abin nan watanni uku Allah ta'ala mana jagora qadiyya ta na tana qadiyya ce da ya kamata mu sa mata ido sosai da sosai ba qadiyya ce da za a bar mata su suke da ragama ba a bar mata su suke wance tana ta kaba wance ce za ta gaya mata yadda ake ta kaba so sai ga al'adu sun yi kane kane al'adu sun cika sun batse a cikin abin da ya shafi takaba wannan ɗaya daga cikin al'adun ne da molanka ya sa ake kwatanta takaba da saki sai a ce to ai ba ta tari in ba su tari ba kuma ai babu batun idda sai aka ɗauki hukuncin saki aka bai ma idda Allah ya sauke alhali in ba a tare ba ko an tare ko ba a tare ba ya rasu in dai ya rasu ne bayan an kulla aure an ɗaura aure to ta kaba ta ganta wata hudu da kwana goma in babu juna biyu babu ciki in kuma akwai ciki sai ta haifa abin da yake cikinta kenan idan ita duk bayan shekara biyu take haihu in ta ɗauki ciki sai ta shekara biyu sai ta haihu in ta ɗauki ciki sai ta shekara biyu a yanzu sai dai ta haihu da akwai matan da suke su shekara biyu ne suke in ta ɗauki ciki sai shekara biyu sannan ta haihu قال رحمه الله عز وجل باب العدة عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم, فلم تنشب حتى أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابيل فدخل عليها أبو السنابل بن بعك بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة قالت سبيعة رضي الله عنها فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدالي أن سبيعة الأسلمية an karɓo wannan hadisi na farko da muke karantawa a cikin wannan babul idda din babun takaba daga subai'a al-aslamiyya ita wannan subai'a ɗin takabar ta hau kanta ne ita abin ya shafa kawo ko za ta riƙe bayani sosai da sosai mace ce mai takaba tana cikin takaba sai waɗansu matsaloli na lissafi ya shigo sai ta wuce wurin manzo Allah sallallahu alaihi dan tambaya ya warware mata tsakanin tsare da abawa kenan wannan bayani nata ba karamin hujja bane ba karamin dalili bane a babin takaba ta bangarori da yawa bangare na farko sahabiya ce bangare na biyu mace ce su ne suke takaba kaba ɓangare na uku ita ce takabar abin ya shafe ta ɓangare na hudu tana cikin takabar ne ko bayan gab da kammala takabar ta gama sai wani yi mata tambaya bangare na biyar domin cire yanke hukunci tsakaninta da wanda ija da ita sai ta wuce wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wannan hadisi ba karamin bayani ba bane akan abin da ya shafi hukunce hukuncen ta kaba ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon bayanin sa annaha ita subai'atul aslamiyya kana ta ta sa'ad bin khawla ta kasance tana auren sa'ad dan khawla ko tana karkashin auren sa'ad dan khawla ma'ana ma mai gidanta shine sa'ad dan khawla wa huwa min bani amir bin Lu'ai. shi ko wannan mai gidan nata yana cikin kabilar banu amir ne dan lu'ai lu'ai dan ghalib ko cikin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan mai gidan nata wa kana mimman shahida badra yana cikin waɗanda suka halarci yakin badar radiyallahu anhu Allah ya dare shi fatufiya anha sai wannan mai gida nata ya rasu ya batta fi hajjatul wada a hajjin bankwana hajjin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bayan shi bai sake wani hajji ba duk da cewar daman hajji ɗaya yi ana kiran shi hajjin wada'i ne a shi ne ya yi bankwana da al'umma baki ɗaya da wanda bai taɓa ganin, wasu duk anan suka gan shi isa galibi yake tafiya akan abin hawa kowa ya gani sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da mai gidanta ya rasu a hajjin bankwana wahiya hamil a lokacin tana da juna biyu kun ga ɗaya daga cikin abubuwa nawa kenan muka ambata biyu ko dai mutum ya rasu ya bar matar shi tana da juna biyu ko ya rasu ya bata bata da juna biyu ya tare da ita ko bai tare ba almuhim dai bata da juna biyu to yanzu yarisu ya bata tana da juna biyu mana tana da ciki sai take cewa falamtan shab an wada'at hamlaha bata jima ba kawai sai ta haife ɗanta ba a da wafatihi bayan rasuwarsa ba a jima ba ba a daɗe ba bata jima ba shi ne bata jima ba ba a daɗe ba sai ta haihu falamma ta'allat a lokacin da ta min nifasiha a lokacin da ta samu tsarki na biki ta kammala jinin bikinta kuna jina ta jammalat lil khutab sai ta yi ado tana jiran kuma zawarawa ta jammalat sai ta yi ado kenan ta kammala ta kaba domin mai ta kaba ba ta ado duk matar da take ta kaba ba ta ado ba ta sa kwalli ba ta sa gazar ba ta sa jan hanci jan farce jan waye jan waye jan waye jan waye duk ba ta sawa eh ba ta sa turare mai kanshi ba ta sa wannan a gida ba ake magana dama za ta fito take yana ta yana turare duk wani abin da ya shafi ado ku bambance kuma tsakanin ado da tsafta duk abin da ya shafi ado mai ta kaba ba ta yi amma duk abin da ya shafi tsafta ya halatta mai takaba ta yi kenan ya halatta ta wanka tana da buƙatar a kullum ta wanka ne lokacin zafi ne ta yi wanka ɗaya ne biyu ne ya halatta ya eh eh da sabulu amma mara kanshi da sabulu amma mara kanshi ɗaya kenan ya halatta ta yi kitso ba wai sai ranar laraba ba ko bayan sati biyu ko bayan sati da wannan duk al'adu ne duk maguzanci ne saboda haka za ta yi ya halatta ta yi kitso shi kuma kitso ya kasu kashe biyu akwai kitso na ado akwai kuma kitso wanda ba na ado ba su kuma mata sun san wanda kitso ne da an an ce kai a wancan ta ranga da kitso kai daga ji ka san kitso ne na ado amma kuma akwai kitson da yake a kama nan a kama nan a kama nan a dai an dai shi ne kitso ne amma ba na ado ba kenan halatta ta yi kitso da ba na ado ba kun gane wannan da ke ko ya halatta ta yi share gida ta share ɗakinta ta share ƙasa ta share sama za ta ba ɗaki ne kamar ɗakin mahaukaciya eh imana eh yo aka ce kuma mutum zai wanka ya yi kaga batun ya wanke zannuwa kuma ta taso ba ya halatta ta wanke zannuwan ta duka amma bai halatta ta sanya zannuwa masu ado ba ko hijabi akwai hijabin da gani kasan na ado ne bai halatta ba kuma babu wanda ya ce mai ta kaba bakaken kaya za ta dinga sawa ya ba ishiya ba ce ba wanda ya ce mai ta kaba bakaken kaya za ta dinga sawa kuma babu wanda ya ce mai ta kaba ba za ta fita zuwa bayi ba a hankali a hankali wai za ta dinga tafiya a hankali wai ai mai gidanta yana binta sai ga an ce za a dinga mulka mata man kaɗanya a jiki wato al'adu da maguzanci sun ciki abin da ya shafi ta kaba shi yasa sai ka ji wata matar mai gidanta yara suka ji ta ce ba ta iya zama a eh, ta ba za ta dawo gidansu ta kaba saboda mai an riga an gama tsorata ta an ce ke ya kike sauri yana binki a baya fa haka ba ake ce da su Allah ta'ala ya sauke waɗannan al'amuran dole a tashi a yaƙe su ba za a yi shiru ba don di yadda ka kai ga isarwa inda saƙon manzan sallan bai kai yana da yawa kuka dole a tashi hanyoyin isarwa kuma suna da yawa amma a taku a cire jahilci da ke kwakwalan al'umma mazansu da matansu musamman akan wannan magana da muke ta takaba a wasu wuraren fa sai ga an ce ba a shiga takaba sai ranar juma'a kenan ko ba mun ce wata hudu da kwana goma ba haka Allah ta'ala ce kenan in ya rasu rana asabar sai juma'a ta dago sai a yi taron sanya ta a yi mata wankan shiga ta kaba wai ce ai wankan shiga ta kaba shine ya rasu yana rasuwa dot ita kuma tana shiga ta kaba kun gane abin da ɗin yana wucewa tana shiga ba batun niyya ai Allahumma nina wai niyya kuma ai niyya kenan ya rasu ai zai iya rasuwa lokacin da ta shiga bayi ta yi wanka da soso da sabulu mai kanshi kaza kaza kaza sai da ta fito tana fitowa aka ce ai wani ya rasu tana gaban mudubi za ta ɗauki gazar ne da waye sai aka ce wani ya rasu shikenan khalas ba magana kuma sa kwalli ba magana sa huda ba maganar sa kaza sa kaza sa kaza kai tsaye ta shiga ta kama ba a magana cewar sai an jira wai juma'a ta dawo a yi wankan shigar da ita ta kaba hagan nan wata hudu da kwana goma suna cika ta fita ta kaba ba magana a ce sai an je an yi wankan fita ta kaba sai an taru an yi biki to wani biki za a yi murnar ya rasu ko murnar ta fita daga takaba, mai za a yi ta jammalat al-khutab sai ta ado don tana jiran zawarawa kenan ko fada dakhala alaiha abu sanabil sai abu sanabil ya je wurinta wannan abu sanabil shine abu sanabil bin ba'akak shi wannan rajulun min bani abdiddar mutum ne daga da ya fito daga kabilar abdiddar fa qala laha sai ya ce da ita bayan ta bayan ya ga ta rangada ado sai ya ce da ita mali araki mutajammila ya naga kin tantare haka ya naga kin yi ado haka kin kin ci ado la'allaki turajjina nikah ga alamun kina son ki aure wallahi ina rantsuwa da Allah in jiwa in ji abu sanabil ma anti binakihin ke ba wacce zaki aure bace hatta ya murra alaiki arba'atu ashhurin wa asha har sai wata hudu da kwana goma sun wuce miki bayan rasuwar mai gidanki don Allah ta'ala ce ai walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusina arba'ata ashhurin wa asha shi yana kan wannan ayar qalat subai'a sai subai'atul aslamiyya tace ce falamma qala li zalik a lokacin da ya ce min haka jama'atu alayya siyabi hina amsaitu lokacin da la'asar ta sakaliya lokacin da marece yayi lokacin da yamma ta yi sai na tattara kayana fa'ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na je wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fas eh ta je karshe kenan ta je kotun koli yanzu za ta ce kaza ne shi ya ce kaza za ta ce kaza ne sai ta je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fasaltuhu an zalik sai na tambaye shi dangane da matsayina na gama ko ban gama ba ko ba ita ce maganar ba tana da ita tana da awar ta gama shi yana da awar bata gama ba fa'aftani sai ya yi mun fatawar bi ni kada halaltu cewar aini na kammala iddata na kammala takaba. kaba hina wada'atu hamli tun lokacin da na haihu ba ma wai yanzu da na kammala biki don in buku sha'awa ba ta yi ado ne bayan ta kammala biki bayan ta kammala jinin al'ada jinin haihuwa ta yi ado shine yake mata inkari shine ta ce ai ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce bi an ni kada halartu na riga na kammala ta kaba hina wa ba'atu hamli lokacin da na haihu wa amarani bi taswiji in badali ake Allah ya ban umarni in je in yi aure duk lokacin da na ga dama kun ga akwai darussa masu tarin yawa a ciki kamar yadda muka ambata wanda yake a fili take yana tabbatar mana da cewar duk matar da mai gidanta ya rasu ya bata da juna biyu to muddin ta haihu kwana ɗaya ne da rasuwarsa kwana biyu ne da rasuwarsa awa uku ne da rasuwarsa shikenan ta kammala iddata to amma idan bincike ya tabbatar da 'ya'ya biyu ne fa yanzu a a cikin ɗaya ta haifu ɗaya ne yanzu eh sai ta haifa ɗaya قال ابن شهاب sai bunu shihab muhammad ibn muslim az-zuhri malamin imamu malik da umar ibn abdulaziz ya buɗe ma'aikatar tara hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama shi ibn shihab aka ba shi ne kwamishinanta awwalu jami'in li hadithin wa shihabin amirul lahu farkon wanda ya tara hadisai da asar a hukumance shine ibn shihab muhammad ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri amirul lahu umar wanda yake umar ibn abdul aziz ya umarce shi ku lura muka ce a hukumance wannan baya hana kusan kowa a littafinsa yana da shi tun kafin lokacin amma gargamanta abinda hukuma ta ya fi shahara ya fi bayyana sai wani ma ya ga cewar kafin haka ba a yi da hukuma ta sa abu za ka ganin da nan ya abin nan duk da aka buɗe ma'aikatar sai aka ɗakowa ibn shihab malami imam malik ibn anas ba wani za a ji a ɗauko wanda yake shi bai san makamar aiki ba a ji a ɗora shi a wurin ibn shihab yake cewa wala ara Asa an ta tazawwaja hina wada'at ainihi ba na ganin ma akwai laifi ta kulla aure lokacin da ta haihu din wa in kanat fi damiha ko da ko ta kasance cikin jinin haihuwa cikin jinin biki ghaira annahu la yaqrubuha zawjuha hatta tatahur sai dai kawai mai ginin da ba zai kusa da ita ba sai ta kammala jinin biki wato karatu ya shiga mutum ba al'ada ta kullum in karatu ya zo sai al'ada ta gifta ba karatun ya riga ya narke kwakwalwa kawai kai watsi da al'ada wato su da karatun ne shige su kawai suke fatawa kan haka ya halatta ya halatta yanzu ya rage kai ka ce to tunda haka ne ka bari in ta kammala ta kaba din sai in ta kammala biki sai a daura auren shikenan eh amma ba ka da dalili in wani ya ce a daura mai ka ce ya saba ma Allah ya saba manzo Allah sallallahu alaihi eh eh kai yanzu ka zo ba za ka mai da ba mana shiga wannan mun yi doguwar mukaddima akan wannan kun bayanci maganar ko abin da zai lura da mu akan wannan da yawa al'amurra suna faruwa sai kai inkarin su ko da kai ba za ka yi ba ko da kai in gana ganin a kanka ne fara da damar da ka ce a bari tukuna zuwa lokaci kaza wannan baya hana fa in wani yake ce kuma shi bai yi ba yanzu kai ne ka yadda ta kammala ta kabar daya ka yadda ya halatta a daura aure tana cikin jinin biki din to amma sai ka ce a bari bayan wata biyu a daura auren ka saba ma Allah ka saba manzo Allah ba ka saba ba shi yace a'a ba da ya halatta ba ya halatta ni ya daura min kawai sai aka ɗau kai sai kai mai musu sai ka ce kai garin ku ba a yi abu haka yake ba batun ta kaba da ake kowa da kowa ne yake ta kaba ko kuwa tambayar ku nake eh? kowa da kowa yake ta kaba eh duk mata suke ta kaba wacce za ta yi ta kaba ita ce matar da mai gidanta ya rasu a lokacin akwai igiyar aure tsakaninsu kenan idan mai gidanta ya sake ta saki daya za ta yi tsarki nawa eh za ta yi tsarki uku ma'ana in tana al'ada kenan za ta yi tsarki uku bayan ta yi tsarki daya sai ya rasu yanzu za ta huce cikin sauran mata shi masu takaba ne za ta ci gado kuma za ta yi takaba ai mata shi ce ta rasu sakina eh, eh? ya na ce a mai gidanta ne ya rasu to tun da ku mai gidanta ne ya rasu ya rasu ya yi mata saki daya kafin ya rasu ya yi mata saki daya ko ya mata saki biyu ai har yanzu a ina take takaba? a gidan shi take kasa gaba tana shi zai ce da ita saboda kaga yanzu sai ta wuce da ta kaba idan su biyu ne ko su uku ne ko su hudu ne cikin mata hidai tana cikin mata masu ta kaba kuma tana cikin wanda za su ci gado idan tana da juna biyu haihuwa in ba ta da juna biyu wata hudu da kwana goma ashe mutum zai iya rasuwa yana da mata biyu ko mata uku ko mata hudu wasu su riga wasu fita daga takaba wasu su riga wasu kammala takaba ba lalle ne zama na rana daya za su kammala takaba ba kamar yadda ba rana daya suke fara al'ada ba eh yawa kamar yadda ba rana daya za su haihu ba idan ya zama na ya rasu ya bar guda biyu suna da juna biyu guda biyu ba su da juna biyu to haka guda biyu masu juna biyu ta kaba su shine su haihu kuma ba lalle na su ta zama rana ɗaya ba wataƙila wannan ta haihu sati biyu bayan ya rasu wannan kuma ta haihu wata shida bayan rasuwarsa kai shuru na riga din na yi wannan magana yau ka zo a makare amin yi daidai gwargwado ba zan ce doguwar mukaddima ba eh na za ka koma da mu bayani ba mun yi waɗannan bayanan ba duk waɗannan bayanan mun yi su kafin mu shiga karatun ne alaikum eh? a'a kai da a saki muka raba mata zuwa gida nawa waɗanda suke nan muka su zuwa gida nawa hudu amma a ta kaba muka raba su gida biyu ko tana da ciki ko ba ta da ciki in dai tana da ciki shine ta haihu ko da a ranar da ya rasu a ranar ta samu cikin kenan zai iya wa ita ta fara lissafin kwanaki ne sai daga baya bayyana gare ta tana da juna biyu su kenan sai ta ajiye lissafin kwanaki sai ta kama lissafin kuma jiran haihuwa kamar yadda zai iya yi wa ranar da ya rasu ranar kuma ta haihu haka nan zai iya yiwa ranar da ya rasu ranar ta samu juna biyu duk zai iya yiwa wannan abu ne mai saukin gaske wacce za ta ta kaba ita ce matar da mai gidanta ya rasu a tsakaninsu akwai igiyar aure ma'ana ko dai bai sake ta ba ko kuma ya sake ta saki ɗaya tana ta kaba tana idda ba ta gama ba yanzu ya ta ajiye idda sake ta koma idar. idan mutuwa ko saki biyu amma idan ya sake ta saki uku lami lafiya garau ya sake ta saki uku ya fita kenan sai aka ce mota ta buge shi shi kenan ba magana ta kaba a kanta kamar yadda ba za ta shiga da shi ba sai dai ta je ta idar saki ba idar ta kaba ba abin da zai ga mun yi tambayan nan don akwai waɗansu abubuwan da masu takaba ba sa yi to kada wata wata bata ta kaba ce tarayya da ita saboda abin nan babanta ya rasu ko saboda kaninta ya rasu ko saboda wanta ya rasu ko saboda yayan babanta ya rasu ko saboda kakanta ya rasu ko saboda kaza saboda kaza iza ko kuji tambayar wace ce take ta kaba an zainaba binti ummi salamata radiyallahu anha qalat tuwfiya hamimu li ummi habibata fada'at bi sufra famasakhatu bi dhira'iha wa qalat إنما أصنوا هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة an zainaba bintu ummi salamata radiyallahu anha an karba wani hadisin daga zainab diyar ummu salama Allah ta'ala ya kara mata yadda kun tuno zainab ce Oh. ai ma yake Allah bai haihu da ummu salama ba wacce wata ta ce mun ji an ce za ka auri zainab sai ce ibnatu ummi salama kun tira ko take cewa tufiya hamimun li umma habiba wani dan uwan umma habiba na kusa kashe ta wani dan uwan umma habiba na kowa ya kashe wai shi wani dan uwan umma habiba na kusa ya rasu kun ga ba shi ba kun yi shiru amma yana ce dan uwan umma habiba na kusa kuma umma habiba tana cikin ummahatul mu'minin sai malamai suka ce shine mahaifinta abu sufyan abu sufyan shine ya rasu fada'at bi sufara sai ta sa a kawo mata turare fama sahathu bi zira'aiha sai ta shafa turaren a hannayenta kullura ta shashafa turaren a hannayenta waye na ta yi rasu mahaifinta ya rasu wa sai ta ce inna ma asna'u hadha abin da yasa nake shafa wannan turaren a jikina li'anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul domin naji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa la yahillu limar tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ka dukkan matar da ta yi imani da Allah da ranar tashin an tuhidda ta yi takaba ta yi zaman takaba fauka salas sama da kwana uku duk matar da bai halatta ga kowace mace ba da ta yi imani da Allah ta yarda da Allah ta yarda da in an mutu za a tashi ta gasgata bi halatta ta yi idda ta yi zaman ta kaba na sama da kwana uku ba illa ala zaujin sai dai kawai idan mijinta ne ya rasu wannan kan arba'ata ashhurun wa ashara za ta yi wata hudu da kwana goma kun to amma da mai muka faɗa muka ce duk abin da yake amsa sunan kwalliya mai ta kaba ba ta yi ko bai tona da kyau sai ta ce to ai ta tunda babanta ya rasu ba za ta shafa turare ba tana mai kenan eh tunda babanta ya rasu ba za ta sa dan kunna ba tana mai ai tunda yayanta ya rasu kuma shi ke daukan nauyinta duk kudin makaranta shi ke biya mata shi ya mata kayan aure saboda ka ita ba za ta sa dan kunna ba ba za ta sa sarka ba ba za ta sa kwalli ba tana ta kaba in waɗannan abubuwan ne take so ba za ta yi ba wa'adin kwana uku ya bata in ma za ta kisa ɗan kwali abin nan ɗan kunne in ma za ta kisa turare in ma za ta yin wanka da sabulu mai ƙanshi in ma za ta kisa sutura mai ta kwalliya an ba ta kwana uku ne kawai kullura an ba ta kwana uku ne haka shi ma namiji ai yayan shi ne ai waye waye waye ai waye waye waye saboda haka shi ba zai wanka ba zai wanka ba saboda haka shi ba zai sa turare mai ba zai sa turare ba shi yanzu wanka kawai zai dinga yi ba zai shafa mai ba ana yin wannan cikin al'umma ko ba a yi to wannan bai halatta ba illa ala zaujin kawai sai dai ga miji kadai amma sai ga mutum wani nashi ya rasu ya rufe shago sama da kwana uku kun shiru wani nashi ya rasu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya mutu ya lalace ya yi kaza wanda bai halatta ba ko da al'amura sun fi karfinka sai ka tura wani je buɗe shagon ko da sallama baki ne menene dai kana da wani uziri dole ka tura a je don mutane su san cewa ba fa ta kaba kake yi ba eh ba fa ta kaba ake yi ba eh ba ka ji ji ba eh yi zane ce sai mutum ai ba kai ka san larura ce amma abokan arziki duk sun sa an ma rasuwa an wa mutum rasuwa yi zane ce sai ka tura wani ya bude shagon kenan mutum ya rasu in za a ba da hutu hutun kwana za a bayar in yi yawa shi ke nan ko sake mimita an mutum ya rasu za a ba da hutu na juya ya rasu wasu kwanan za a bayar ɗaya ko biyu in yi yawa ba shi nake magana ba ba zaman ta'aziyya nake na kaza na kaza na kaza eh eh o a wannan da sauke ya ce kamar akwai matsala a shago ka dai bari a dai bari sai ka zo ka gane ko duk zai iya yiwa wato al'amarin kai kake hangen ka wani sai ya ce to ai wani ma da aka yi mai rasuwa sai da isa isati guda bai fito ba ka lura da jumlar ko saboda ko da yan lodoji ne sai ka tura wani ya dan fito da su a wata ko da ba a bude ciki ba za a tafi da tunanin mutane haka dai kun gane jumlar ko ana kallon ka ɗalibin ilimi ne ai ɗalibi ne ai kaza kaza kaza ne ana kai baka san mutane ba san abubuwa sun fi karfin ka ba ana fata umma habiba da ta sa aka kawo mata turare san turaren take yi eh kawai tana so ta karantar ne cewar fa kada wasu su ɗauka ta shafa wannan turaren ne don ita ba ta cikin masu takaba don ita ya ce ba mata ba ce sauraka waɗansu abubuwan inda ba ka yi shafa ba da sauki amma kana ji za ka daɗacin shi za ka gatsa shi domin ya zama darasi ga wasu Allah ya sauki eh alhamimu alqaraba dangi na kusa ban fita daga baka bayan kamar yawan da suke zuwa ai baka fahimci nufi na ba yanzu ba akan kan yanzu ba kitabul jana'iz muke yi ba inda kitabul jana'iz muke sai ka tambaye ni hukuncin a ina za a yi wa mutum ta'aziyya a ina za a ba jana'iz muke yi ba ba hukumuncin jana'iza muke yi ba inda ma muna hukuncin jana'iza ne shine aka tambaye yaushe za a yi wa mutum ta'aziyya ni yanzu ina magana dakatar da aikin ka ne saboda an ma rasuwa ya halatta ka mutum ya dakatar da aikin saboda an mai rasuwa shine muke magana yawa an ummi atiyata radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tuhiddu قال ala mayyitin fawqa thalath إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار an ummi atiya an karbi wannan hadisi daga ummi atiya al-ansariya ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la tuhiddu ra'atun ala mayyitin bai halatta ga kowace mace ta zauna zaman ta kaba ga wani mamaci da ya rasu fauka salas sama da kwana uku bayan kwana uku kuma in an yi kwana uku kowa sai ya wuce ana ya halatta a wuce ran ɗaya ran biyu ran amma dai duk abubuwan da muka ambata bai halatta ta yi sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai kawai ga mai gidanta wannan ku arba'ata ashhurin wa ashara za ta yi wata hudu da kwana goma daga yaushe daga ranar da ya rasu ba wai daga juma'a ba da za a ce wai za a yi wankan za a yi taron shigar da ita ta kaba za a yi mata wankan shiga ta kaba a yi mata wankan fita ta kaba babu shi a musulunci ai wankan shiga ta kaba kenan ya rasu eh yawwa kamar yadda ka san kana ranka da lafiyarka mazaunin gida ba matafiyi ba ai kawai ramadana izo <laughs> ai kawai sai kwana da niyyar gobe za ka tashi azumi amma magana gobe za ka azumi gobe za ka azumi ai taso ko wannan gajeren misali ne ba wai abin nan ba amma da zaran ya rasu da zaran ta shiga ta kaba automatic ne kawai automaticiyyan ne kamar da zarar kudin ka ya kare a wuya sai daga an ce sorry yawa ba magana ka shirya ku daga min ban yi sallama babu ku kwankwalo ba komai kawai kaga da zarar yana rasuwa tana shiga ta kaba yace illa saboda haka ba magana wai sai wata hudu sai juma'a za a yi mata wankan shirga ta kaba a yi mata wankan fita ta kaba duk babu wannan a musulunci amin a'a cike yake cikin kwakwalan mata al'adu ne mahakkara a ciki sai ga an ce za a mata ana wankan shiga ta kaba ne ranar juma'a haka za ka ji suna faɗa shi ne muka tambaya to in yana ranar asabar fa eh Nam, saboda haka da zaran ya rasu da zaran ta shiga ta kaba idan ya rasu yau goma ga watan muharram kun ga goma ga watan safar wata nawa goma ga watan rabi awwal biyu goma ga watan rabi Usani uku goma ga watan jumadal ula hudu sai ka kara kwana goma sai zama ashirin ga watan jimada ula ashirin ga watan jimada ula rana kammala takaba ne wannan ranar tana cikin takaba ko tana wajen takaba eh ra eh eh a ranar ashirin ga wata ba tana ciki ko tana waje to shi za ta fita eh a ba ta fita ba ai wannan kwanan wannan ranar ta ƙarshe ta cikon kwana goma ce kun gane maganar yauwa mukaddara a ce kwana goma shine yau litinin dinnan yau litinin din nan shine wata hudu da kwana goma ta wannan litinin din ita ce cikon kwana goma to yanzu nan muna karfe takwas daidai na dare daidai yanzu ta kammala ta kafa ko ta kammala ba saboda me kenan da an haifi yaro yanzu an haife shi ran talata Eh? tun da kaga yanzu ya cire wannan daren daga daga litinin ya mai da shi talata tun da kuwa a talata ne gobe za ta shiga walwalarta kun lura ku saboda haka wannan kwanan cikon na ashirin din yana cikin cikon na goma din yana cikin kwanakin ta kaba saboda haka alkhuruj min al aula washe gari shikenan sai ta wanganta ta sa kayan ado kawai shikenan ta fita ta kaba automatic tunda mai lissafa kwanaki ce mai Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa wala talbasu thiyaban masbughan ba za ta sanya tufafin da aka rina shi ba masbugh da aka rana shi ba za ta ɗauko ɗan ɗashe shi ya shadda ba ba za ta ɗauko wagan bari ba ba za ta ɗauko shaddar da aka buga ba ba za ta ɗauko kaza ba za ta ɗauko kaza ba za ta ɗauko kaza ba illa thauba asabi asbin sai dai tufafi mai suna al-asab in aka ce al-asbu siyabun min al-yamani min yaman fiha bayadun wa sawad tufafi ne da ake yo shi daga kasar yaman za ga akwai baki-baki a ciki akwai kuma fari a ciki ma'ana ba fari karba ba kuma ba kikirin ba kenan kamar magana muka faɗa da su ba wai za a ci tufafi mai ta gaba shi wani usman ya ke haka na ganka baki ne gaba daya a samu farar hula ka sake kuma samu farar hula ka samu farar hula ka ban hula ka ban ina mai fara hula na yawa ba shi wannan hula ya sa ba shi wannan hula ya sa ba shi wannan hula ya sa kai kuma karbi hula shi yawa karbi wata hula ne ba shi wannan hula ne eh ito eh, shi ya daga ya wandon shi eh amma dai duk da haka ai ba kowa zai gane ka ba ba shi wannan hular shi kuma ya karbi taka an an gama sai ku canza eh ka san yau mabiya addinin shi a gaba ɗaya haka suke baki kirin duk wanda aka ganshi oban dan haka dan shi ne akwai wanda aka taba sa auren shi ranar watan muharram ya ce a daga watan bakin ciki ne kaji na gaba ana kuna maki Allah tsira da aminci Allah tabbata gare yace ba ta sanya tufafi mai ado ba kuna jina ɗaya kenan wala taktahil ba za ta yi tozali ba ba za ta sa kwalli ba no kenan biyu wala ta masu tsiban ba za ta sanya turare ba no kenan illa idza tahurat sai dai kawai in ta tsarki in ta kammala al'ada kenan ko in ko ta kammala al'ada nubzatan min qusqin ya halatta ta ɗan ɗibi wani dari haka na turaren alkus wani nau'i ne na turare au afar ko kuma ɗan gefen wani turare haka ta ɗan sa a gabanta don ya rage karnin al'ada kenan kuma aka ce ɗan kaɗan za ta sa ba wai shi turaren da aka hana ta sa an hana ta sa ne a wani lokaci amma lokacin da ta kammala al'ada ya halatta ta ɗan ɗiga shi don rage karnin kammala al'ada kuma shi din ma ba bulbulawa ba kaɗan shi din kuma yana an riga an kammala to waɗannan abubuwa abubuwa ne na kwalliya ko na ado na kwalliya shi yasa aka ce mai takaba ba za ta sanya su ba duk abin da yake kwalliya mai takaba ba za ta yi ba amma abin da yake tsafta ba kwalliya ba ba ado ba tsafta ya halatta ya halatta ta wanka ya halatta ta sa turare abin nan ba turare ba ya halatta ta sa mai mara kanshi a kusu mata sun san waɗannan da kyau ya halatta ta yi kitso ba tare da ƙayyada rana ba ko a ce duk bayan sati biyu ko a ce duk bayan wata ɗaya ko a'a ba tare da ƙayyada rana ba yawwa barakallahu fi tana alwala tana sallah ba wai kawai kenan ta tankwashe kafa kuma sai rike carbi wai kana sai me take ja me take cewa tana alwala tana sallah tana roƙa mishi gafara Allah ya gafarta mishi shikenan salin alin in da ta hafizul qur'an shikenan ta samu lokaci ta dan komai da komai ya tsaya sai ta samu lokaci kyau ta dinga zuba tilawata kar ku manta ko ta biya kudin kujerar makka bi halatta ta wuce ba ba wai an biya mata ba ko biya ta yi sai dai kawai idan an buga mata waya ne tana dawafi mai gidanta ya rasu to nan ne malamai suke sabani kun lura da magana ta amma ko tana kam ne za su dawo gida ne kuna jina yawo da haka balle ka da an ce mai gidanta ya rasu watakila ma ba za su fara tashi ba sai bayan wata daya ta yi wata daya da fara idda ta kaba kenan saura wata uku da kwana goma ta kammala a amma dai nan kurkusa ba ba ta ma shiga jirgin ba muddin mace tana ta kaba bi halatta ta je aiki haji ba in muka je aiki haji kaga batun umara ma bai taso ba gaba ɗaya bi halatta ta je ba عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفا أفنكحلها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول an ummi salama ta radiyallahu anha qalat an karba wannan hadisin daga ummu salama ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda tana cikin ummahatul mu'minin tace ja'at mar'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kenan ta shigo gida neman fatawa wurin wa wurin Allah sallallahu sai matar ma'aikin Allah tana gebe tana ji faƙalat sai matar da ta zo take neman batawa ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah in na na ci tuwufiya an hazo juha ‘yata mai gidanta ya rasu in juwa in ji matar da take tambaya ‘yata mai gidanta ya rasu wa kadishtakat ainiha kuma tana kukan idanta idanta yana mata ciwo idanta yana mata kaza idanta yana mata kaza afa ha shin mai mata kwalli mai mata tozali ya halatta ta sa tozali ina jin tambayar ta fito fili kun san a ɗazu mun karanta cikin abubuwan da mai ta kaba ba ta yi ba ta sa kwalli to yanzu kuma tana jin kaikayi a ido tana kaza ma sa mata kwalli ma ce ta sa tozali in juwa in ji matar faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce la a ne so biyu au salasan ko su uku mana tana tambaya yana la tana tambaya yana la kullu zalika ya kulu la kowace ɗaya tambaya da ta yi sai ya ce la ba za ta saba ba za ta saba ba za ta saba amma malam dubu mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nas'alullah salamata wal afiya Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala sufaha'u minna za ga mata da zaran an yi arba'in abin da suke kira arba'in da zaran mijin ya kwana arba'in da rasuwa shi ke nan ta cancara ado ta sa kaya ita ce kan titi ita ce dama ita ce hagu ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza in ake magana sai ta ce ai ta yi arba'in kwana arba'in manzo Allah ya ce sun maƙala sai manzan Allah ya ce inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashar ai kwanakin kaɗan ne kwanaki ne wata hudu da kwana goma kada ku manta in juwa wa kad kanat ihda kunna fil jahiliya hakika ɗaya daga cikin ku ku mata ta kun kasance a zamanin jahiliya kafin zuwan hasken musulunci tarmi bil tana sakin tsuntsu ne a rara asil hauli bayan ta kammala shekara za ta shekara cir tana ta kaba tana zaman bakar wahala sannan daga karshe kuma sai a ta tsuntsu ta sake shi to shi kenan tana sakin shi far ya ta gama ta kaba kenan wani tsuntsun da an sake shi da ya mutu to an ka lura irin rayuwar da ake a jahiliya za a zo a karanta rayuwar ta jahiliya rabi tsafi rabi aljanu sai ga duk aljanu sun riga sun shige ta zai ga kamar maita kamar me kamar me kamar me kamar me nan ka dubi irin abubuwan da ake a jahiliya ka dubi irin yadda al'adu suke katutu a cikin tarkaba duk mata da aka ce ba za ta yi wanka ba sai a sati biyu so daya malamai ya kuke gani za ta yi duk wata daya wanka nawa wanka biyu watakila kilomita kafin ka zo wurin ya cika da wari a ce a shafa kaza a shafa kaza a shafa kaza ka ji wai akwai matan da suke cewa suke ba mace karatun da take yi ga karatun mai ta kaba ka ji ana wasu surkulle kamar maganganun aljanu kamar kaza kamar kaza kamar kaza yau ba dole an karshen shekara ta yi in an ta saki tsuntsu ai waɗannan aljanu da aka kira su suka shanye jinin shayi da dole a samu haske na musulunci wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millati abikum ibrahim alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq kenan a da mace tana kammala ta kaba ne bayan shekara guda amma yanzu musulunci ya dawo da shi wata hudu da kwana goma sai dai idan mai mutum ya yi wasiya da zai rasu ya yi wasiya ya ce da matar shi ya san dai wata hudu da kwana goma ake ta kaba amma ya yi mata wasiya in ya mutu ta mai ta kaba shekara guda hmm? eh? wasu suka ce ya halatta wasu suka ce ya halatta don Allah ta'ala ce walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajin matan ila al-hawli ghayra ikhraj wasiyatan ila al-hawli a dai kai maganganun malaman tafsiri akan haka eh wannan ai hukuncin shari'a ne ba ƙasa da wannan faƙalar zainab كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حبشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم يؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتوطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره الحبش البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها فقال زينب سي زينب تشي وتزينب كنا diyar ummu salama rabibatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan da da ummu salama ta auri manzo Allah annabi salama ya auri ummu salama ai ta zo da Zainab din kenan ko fa qala Zainab sai Zainab ta ce kanat almar'atu idza tuwfi an hazawjuha a zamanin jahiliya fa idan mace mijinta ya rasu dakhalat hifshan sai a sanya ta a wani dan akurki a wani ɗan ɗaki ɗan ƙanƙanin ɗaki kaga kama an ware shi cikin gida wannan ɗakin mai takaba ce sai a ware mata ɗakinta kenan sai ta fito daga ɗakin daga wani ɗaki ɗakin da mijinta ya rasu sai a mata wani ɗaki na musamman kaga ɗaya kenan daga cikin hanyoyin jan aljanu dan za a firgitar da ita wala bisar sharra siyabiha sai ta sanya mafi munin tufafinta abu na nauke nan biyu bayan ta shiga wancan daki sai ta sanya kuma mafi munin tufafinta walamta lamta masa tsiban ba za ta taɓa sa turare ba a zamanin musulunci kuma aka ce in ta kammala al'ada ya halatta ta ɗan ɗiga kaɗan a wurin domin rage karnin ita ko tsawon shekara guda ba za ta sa wannan ba hatta ya murra alaiha sana har shekara guda ta wuce sun matu uta bi dabba sannan sai a zo da ita a kan wata dabba wannan dabbar ko a zo mata da wata dabba wannan dabbar himar jaki ne Au sha ko akuya ce au tsayir ko wani tsuntsu ne fataftadu bihi idan aka ce fataftadu bihi sai ta goga shi a jikinta sai ta gogi jikinta ta goga wannan dabbar da aka zo mata da shi a jikinta faƙalla ma ta bi shay'in to kan da ƙyar akan samu ta goga wani abu a jikinta illa mata wani abin su ya mutu ko tsuntsuwa ya kawo mata eh, aka ta goga shi ta sake shi furu sai ya mutu saboda me saboda tsabagen jahiliya ta tsawon wata shekara guda mafi munin tufafinta take sawa kai wannan fa an ka samu wasu kabilu a nan Najeriya da ba su gane addini ba wallahi za ka ga bautar da matan da ake cikin ta kaba abin zai baka mamaki wallahi malamai addinin musulunci shine addini mafi tsafta shine addini da ya gino akan tsafta zahira wa batina fatuta ba'ara sai a bata wani dan abu fatarmi biha sai ta sake ta sai ta ko a bata kaza ta saka ko a bata tsuntsu ta saka thumma turaji'u ba'du sannan bayan haka sai ta dawo tana shafa ma sha'at duk kuma abin da ta so min tibin aw ghairi ko sa turare ko wani abu tana sakin wannan abin yana tashi shikenan ta gama ta kaba haka ba ake zamanin jahiliya Allah ya raba mu da jahiliya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai har yanzu zaka samu wasu kabilu akwai kabilun da suke kwata-kwata ba musulmai bane zaka samu maguzancin jahiliya na takaba a cikin su Allah ta'ala ya sauke Allah ya yi akwai waɗanda suke kuma musulmai ne sai suka cakuɗa addinin da al'adun sai ga yadda al'adunsu suke taka rawa a takaba abin yayi muni kishiyoyinsu su ne waɗanda boko ta yi musu tsaf kan ba ma maganar wai ba za ta shafa turare ba a ita ta waye ba maganar ba za ta yi wanka da turare mai da sabulu mai ƙanshi ba ba maganar ba za ta sa kaya na ado ba duk ba wannan maganar allah ta ya sauwake kaga wannan bala'i ne fitintunu ne masu yawa ubangiji Allah madaukin sarki ya sauke to ga wannan shine daidai gwargwadon abin da ya sauwaka alhibshu albaitu sahir kankanin ɗaki, wa taftadu tadluku bihi jasadaha tana goga jikinta da shi wannan shine takaitaccen bayani dai akan abin da ya shafi takaba an ba ku sha'awa mun sha maimaita akwai lacca su guda da aka gabatar akan takaba a musulunci mun karanta abubuwan da mai takaba ba za ta yi ba kun gane wannan da kyau ko mai ta kaba ba za ta yi wannan ba mai ta kaba ba za ta je aiki hajji ba idan mai ta kaba labari bai zo mata na mai gidanta ya rasu ba sai bayan wata guda da rasuwarsa fa mai za ku ce eh wasu suka ce ranar ta jiyo ranar za su fara wasu suka ce kuma ai sauran ta wata uku da kwana goma ma'ana har ta yi wata ɗaya baya waɗannan maganganun biyu haka malamai suka yi su waɗannan maganganun biyu haka malamai suka yi su an ka dubu aljami'ul ahkam alquran na al-imam al-qurtubi a lokacin da yake na walladhina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusina arba'ata ashhurun wa ashara iyaka waɗannan kullura da ke ko amma lalle kan magana akan cewar lokacin da ya rasu shine farkon lissafi magana ce mai karfin gaske ta yadda in yi wata ɗaya da rasuwa idan labari ya zo mata sauran ta wata uku da kwana goma kuna na nan akwai hukunce hukuncin ta kaba wanda yake masu sauki ne ubangiji Allah madaukin sarki ya jikan duka al'umma musulmi da suka rasu mata masu ta kaba kuma Allah maɗaukin sarki ya sa su kammala lafiya nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha